Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara ke bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka. Kad khaba man adahu aksara kaibatin. rasulun gada lilwayi a faza aibatin rasulun gada wahayi a faza aibatin yara malakutan la'arshiwa wa bi ɗaibatin yara malakutan la'arshiwa wa bi ɗaibatin huduru rasulillahi min gairi gaibatin huduru rasulillahi min gairi gaibatin wa anna ya gi kalbu kuddisa bi sharhi wa anna ya gi kalbu kuddisa bi sharhi darabna bihi yafu ha min kulli mulhidi darabna bihi yafu ha min kulli mulhidi fala za bi qawli la haqi ba'da tamarrudi فلا بقول الحق بعد تمردي وقلنا ابتخارا حق منه بأوهدي وقلنا ابتخارا حق منه بأوهدي حججنا بتفضيل النبي محمد حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفه ليس من السفه هججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والسفه ليس من السفه لقد خاب من آداه أكثر كيبة رسول غدا للواي أفاز عيبة يرى ملكوت الأرش وهو بطيبة huduru rasulillahi min gairi gaibacin wa anna ya gibu lakalbu kudisa bisharihi darabna bihil ya fuha min kulli mulhidi fala za bi kauli la haƙi ba da tamarrudi wa kulina ibtikhara na haƙa minhu bi auhadi هججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفو ليس من السفه هججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفو ليس من السفه بسم الله لقد كاب من آداه أكثر كيبة لقد كاب من آداه أكثر كيبة لقد كاب من آداه أكثر كيبة rasulun gada lilwayi a fasa aibatin rasulun gada lilwayi a fasa aibatin rasulun gada a fasa aibatin rasulun gada lilwayi a fasa aibatin yara malakuta la'arshi wa wa bi daibatin yara malakuta la'arshi wa wa bi yara malakuta la'arshi wa wa bi daibatin yara نقود العرش وهو بهيبته حضور رسول الله من غير غيبة حضور رسول الله من غير غيبة حضور رسول الله من غير غيبة حضور رسول الله من غير غيبة وأنا يجيب القلب قديس بشره وأنا يجيب القلب قديس بشره وأنا يجيب القلب قديس بشره وأنا يجيب ضربنا به اليافوه من كل ملهد ضربنا به اليافوه من كل ملهد ضربنا به اليافوه من كل ملهد فلا ذا بقول الحق بعد تمردي فلا ذا بقول الحق بعد تمردي fala zabi ƙaule la haƙƙi ba ƙaule la haƙƙi ba da tamar rodi. لنا ابتكارا حق منه بأوهدي لنا ابتكارا حق منه بأوهدي لنا ابتكارا حق منه بأوهدي لنا ابتكارا حق منه بأوهدي حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفه ليس من السفه حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفه ليس بتفضيل النبي محمد جميع الورى والسبو ليس من السفه حججنا بتفضيل النبي محمد لقد كاب من آداه أكثر كيبة لقد كاب من آداه أكثر كيبة رسول قد للواي أفاز عيبة رسول غدا للواي أفاز عيبة يرى ملكوت العرش وهو بطيبة يرى ملكوت العرش وهو بطيبة حضور رسول الله من غير غيبة وأنا يجيب القلب قديس بشره حضور رسول الله من غير غيبة وأنا يجيب القلب قديس ضربنا به اليافوه من كل ملحد ضربنا به اليافوه من كل ملحد فلا ذا بقول الحق بعد تمردي وقلنا ابتكارا حق منه بأوهدي وقلنا ابتكارا حق منه حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفو ليس من السفه حججنا بتفضيل النبي محمد جميع الورى والصفو ليس من السفه وامسح لقد كاب من آداه أكثر كيبة رسول كدال الوحي آخذ غيبة يرى ملكوت الأرش وواب بليبة حضور رسول الله من غير غيبة وأن في وضربنا به اليافوه من كل ملهد لنا ابتكارا حق منه بأوهدي لقد كاب من آداه أكثر كيبة رسول الله يرى ملكوت الأرش وهو بغيبة رسول الله من غير غيبة وأنا يجيب القلب قدس بالشر ضربنا به الأفواه من كل ملهد فلا بقول الحق بعد تمرد وقلنا فتخارا حق منه بأوهدي

رسول الله من غير غيبة وأنا يجيب القلب قدس بالشرعين دعونا به ليقوى من كل ملحد فلا بقول الحق بعد تمردي وقلنا في العالم الحق بنور في عورتي عددنا بتفريد النبي محمد جميع الورى ليس من تلك من آداه من آداه يا النبي صلى الله عليه وسلم wallahi ya tabi aksara kai bace tabewan ma mafi asara dan babu abin gaba a gurin to wanda ya ki ya adawa da shi ya tabi mafi asara tabewa rasulun ce shi manzo ne gada ya zama lilwahai ga alkur'ani a hafaza aibati mai kare aibu ya zo da alkur'ani wato shi ne ana a aikata aibu ba zai bari a aikata ba in an aikata kuma ya ce ga yadda za a to me wannan siffar ina yake da abin adawa ina yake da abin gaba wanda yake so ya samu bayi daga halaka kuntum ala shafa hufratin minan nari ƙasa kun minna. Allah ya ce duk kuna gefen wuta ya zo duk ya zo duk tsamo samu wanda ya mana wannan gatan in ba mahaukaci ba wai zai ƙi shi yace yara malakuta arshi yana hango malakutun samawati wal ardi wal arshi wa huwa bi daibatin yana madina a zaune idan nasa ba na iya ganin madina ba malakutar arshi yana hango malakutul arshi wa hawa bi daibatin yana garin madina a zaune sallallahu alaihi wasallama in ya daga kai ya hango al'arshi in ya sunkuyi da kai ya hango ta hata sara yana zaune yana kallon gaba amma yana kallon bayansa Allahumma salli ala man kana yara man kalfahu kama yara man amamahu yana ganin bayansa tamkar yadda yake ganin gabansa to bayan wannan kuma har zuciya yana kallo har zuciya yana kallo in ya kalli mutum ya faɗi me a cikin zuciyarsa alaihi salatu wassalam huduru rasulillahi min gairi gaibace shi wato wai halattar manzan Allah zuwa ga halarar ubangiji min gairi gaibatin babu fashi ba faso ɗaya aka yi ba ba wai a iya isra'i da miraji ne kaɗai ya je fadar ubangiji ba kullum a cikin fadar yake shine huduru rasulillahi min gairi gaibatin ba fashi wa anna ya gibul kalbu ta yaya zuciya za ta yi fashi zuciyar da ƙuddisa bi sharhi an tsarkake ta da tsagawa an wanke ta an tsaga girjin an ciro ta an wanke an mayar an kuma tsagawa an ciro ta an wanke an mayar an kuma ciro ta an wanke an mayar zuciyar da Allah ya ba wannan kulawar ya ce yaushe za ta sami la'afashi a halar ubangiji subhanahu wata'ala kuma ubangiji ya dinka yaban zuciyar ya ce alam na shirah laka sadarak ba mun yalwata kirjinka ba ma'ana zuciya bai roƙa ba Allah yake ba shi labari na yi maka can sai muka jiyo annabi Musa yana roƙo rabbi sharahli sadiri Allah imin roƙa yake ai masa wannan matsayi ne wanda suka limun lahi su suke roƙa ba gama gari ba shi kuma bai roƙa ba yana zaune Allah ya ce na yi maka annabi ibrahim za a jefa shi wuta ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakilu roƙo ya ubangiji ya masa maza Allah yana zaune Allah ya ce alaisallahu bi kafin abdahu ubangiji ba ya yi wa bawansa isarwa ba a wani gudun ya ce ya ayyuwa nabiyu hasbukallahu wa manitta ba aka minal muminina ya manzan Allah ubangiji ya isar maka da kai da wanda suka bi ka daga cikin muminai su ne suwa su ne sahabbai su ma ubangiji ya ce su ma ya isan musu hasbukallah wa manitta aka minal mu'minin duk wani matsayi ko wani mukami da annaba suke roƙo ubangiji ya yi musu shi kuma sai ubangiji ya ce kai kuma na yi maka bai roƙa ɗin ba dama shi ne bambancin masoyi da wanda ba masoyi ba shi masoyi ba sai ya roƙa ba za a yi masa to manzan Allah shi ne masoyin Allah shi ne habibun lai sallallahu alaihi wasallama sallama. sa yana yana kwance a ɗakinsa ya zo ya ce ka zo za ku gana da Allah sai muka ji shi kuma annabi Musa faɗi yake rabbi arini anzuru ilaika Allah ba ni dama in ganka Allah yana challenge rai ba yanzu ba walakin unzur ila aljabali fa inastaqarra makanahu sawfa a ana bashi sai ka yi ya je ya yi azumin ya dawo sai ce zai iya aka kara ba fa za ka iya ba sai ubangiji ina so a jaraba mu a gwada mu falan ma ta buhu rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'ika aka yi tajalli shi fa dutsen bai ga Allah ba dan ba zai yi a ce annabi musa bai gani ba sai dutse dutsen ma ba Allah ya gani ba hasken ya ji kawai amma ya isa ga Allah ai ganin Allah sai manzan Allah ai ba karamin aiki ba ne. a ce manzan Allah ya gani dutse ma ya gani wane shi ai da wani zai gani da annabi Ibrahim ne zai gani ko annabi Musa to ko su ba su gani ba wanda ya gani din guda ɗaya ne tak shi ne manzan Allah sallallahu alaihi sallama to annabi Musa fa karra Musa sai ga ya fada su ne ba fa wanda ya ga Allah ya gani ba ba Allah ya gani ba to ka kaddara Allah ya gani gaba daya da me zai faru bai ma faga wanda ya ga Allah ba amma ga abin da ya faru shi kuma shugabanmu ubangijin ya gani har ubangijin yana mai kirari sun madana faka na ƙaba ƙausai ne au adina habba mala sun madana fatadalla summa da na fatadalla ai matsayi ya ƙure matsayinsa dunuwi ne da kuma tadalli shi shine matsayinsa sahibu ƙaba ƙausai ne abu adina sallallahu alaihi wasallama ya ce da rabna bihil ya fuha ya fuha shine makwarkwada tsakiyar kai inda an doki mutum baya tashi to ya ce da rabnal ya fuha mun da ki makwarkwada bihi da shi min kulle mulhidi da dukkan mekinsa duk mekin annabi sallama mun da ki makwarkwadarsa amma ta wata hanya ta hanyar yaban manzan Allah sallama shi yasa a can gaba yake ce a hasidu humut inna aishaka an kadu fa ha huwa fi duniya wa fi dini sayyidu ce me wa annaba hasada sai da ya mutu mu za mu ta ambatansa shi shine shugaban duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam ya ce falaza bi qaulil ba da tamarruji wanda yake mulhidi ne makiyin annabi sallallahu daga baya sai dawo ya fake a bayan kalmar gaskiya ita ce kalmar la ilaha illallah da tamarruji bayan da yayi taurin kai wa qulna mun fada ibtikaran muna masu cika baki muna masu alfahari kuma ya cancanta mai alfahari minhu bi auhadi da shi shi kadai za mu yi alfahari da shi kuma za mu faɗa kowa ya ji me ya alfaharin hajjajina bi tafdilin nabi muhammadi wannan hajjajina din ma'anarta galabina to amma saboda waka in ya ce galabina waka takari saboda dole fi'ilin zai fara da kalmar ha'un in ya ce galabina ya fara da gainun in kuka kula shiriniya duk dan gowu na biyun karshe harafin farko to shi ne zai zama da shi za a rufe baitin dan gon biyun karshe harafin farko shi ne karshen baiti haka ana in yace galabna to dole zai kare da gainun kuma harafin ba harafin gainun ake ba a harafin ha'o ake to maimakon galabna sai ce hajajina ma'anarsa galabna hajajina mun yi rinjaye bi tafdilin nabi da fifikon annabi muhammadu sallama to wa muka rinjaya sai ce mun rinjayi jami'al wara dukkan talikai min fi su duk wanda ba shi da annabi mu mun fi mun kuma rinjaye shi safahu laisa mina safahi safahu ba daga safahu yake ba to safahu ta farko mai sadun yana nufin tsakiyar dutse safahu ta biyu mai sinin kasan dutse sai ce safahu wato kololuwar dutse ba fa daga ƙasa bane nan abin da yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama shine kololuwar sama annabawa su ne a ƙasa ce wasafahu laysa min safahi ba fa ake ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ce Allah da kansa ya tabbatar ce wannan manzannin na fifita wasu akan wasu ba ɗaya suke ba ba ɗaya suke ba الحمد لله الحمد لله آمين آمين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا ضالين آمين أنه لا إله إلا هو الحي لا تعمل القرآن ولا ما في السماوات وما في الأرض ومن كان الذي يدعو من دون الله ẹlọ́wọ́ àríwá gbogbo ẹ̀rọ wọ́n ṣe àkóso yìí ọba wọn tó lọ́rùn ọ̀rẹ́ àrùn o gbogbo owó ẹ̀yà tó lọ́pàá àtàkùn bá mi lẹ́lẹ́ àtàkùn àtàkùn mi tó ayé láàláwò yàrá wọn yàrá ìyá wọn yàrá wọn tó ta àwọn ọmọ ẹ̀rọ wọn àwọn ẹ̀kọ́ wọn àlùkò wọn. ẹ̀kọ́ fàájì ẹ̀ka ayé ọ̀bẹ ọ̀dọ́ نعوذ بدين الله ولا هو أصعب ولا لا ولا قوة إلا بالله أي العظيم ربنا تقبل بنا إنك أنت